gwamnatin tarayyar najeriya da hukumomi masu kula da sha'ani na tattalin arziki na duniya baki daya sun yi nisa gurin shirya kasataccen taron nan da za a yi ranar laraba a babban birnin tarayyar najeriya abuja domin duba hanyoyin da za a bunƙasa sha'ani na albarkatun ƙasa da samar da ayyukan yi da kuma tattalin arziki na ƙasashen afirka da dama ganin irin matsaloli na talauci da rashin aikin yi da ke yi wa yankin katutu Wannan taron wanda aka baiwa taken haɗuwa domin fitar da alkibla ɗaya ta yakar talauci domin tabbatar da cewa an samar da ayyukan yi yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin wahaloli na samar da aiki da na talauci ya yi katutu a cikin Afirka. To amma a daidai lokacin da ake duba alkibla da taron zai karkata wani masani sha'anin tattalin arziki Malam Shu'abu Idris shina ganin cewar ko da yake taron nan shina da tarihi mai karfin gaske an fara shi daga ƙasashen da suka ci gaba waɗanda ke ƙoƙarin kawar da kansu daga faɗawa lalura ta kariyar tattalin arziki an kawo shi a afirka ne domin duba hanyoyin da afirka ita kanta za ta ɗauki matakan bunƙasa arzikinta ta nuna irin auba na albarkatu da take da domin 'yan ƙasashen waje su suka jari to amma fa hina tare da ƙalubale wannan da a yi a abuja ana yin shi ne saboda ba a wuce kamar shekaru goma sha biyar da suka wuce ba da aka fara tunanin cewa tattalin arzikin duniya ba nan ba da jimawa ba aka shi za ta koma a hannun kasashen afirka ne nan ne ake da ma'adanai nan ne ake da kasar noma nan ne ake da jama'a bala adadin gamunan to a yanzu taken na bana shine haɗuwa da ƙarfafawa domin ci gaba ta fannin ƙirƙiro ayyuka. Kana ganin Najeriya za ta ci moriyar wannan takin zai mata amfani wurin samar da aiki domin bunƙasuwar tattalin arzikinta? Wato ga hankali da kuma wanda ya san yaya ake tafiyar da uh, wato hannun jari kuma abin da ke jawo ka saka hannun jari. Za ka duk wanda yake da hankali zai fahimci cewa wannan taro ana zaunawa ne za a zauna ne kawai a sha shayi a cika ji a watsi. Me yasa ne nake ganin haka? Uh, duk wanda yake da hannu da shuni yana kokarin ya saka hannun jari ne inda zai samu karuwa wato inda zai samu riba me ke kawo riba a duk inda za ka yi shuka ba za ta fito ba ko ba za ta tsoro ba ko ta tsoro ba za ta yaya ba don me za ka je ka shuka kasan najeriya har yanzu muna fama da halin kakanika yi wajen maganin tsaro na biyu muna fama da halin kakanika yi wajen wutar lantarki muna fama da halin kakanika yi wajen sha'ani na sufuri nan wannan talauci ya riga ya yi mana kanta a ƙasar nan babu shakka muna da jama'a Allah ya albarkace muna da sama da miliyan ɗari da sittin amma miliyan ɗari da sittin din nan kusan miliyan ɗari da hamsin ba su iya kashe dala biyu a yini wato naira ɗari uku idan ma ka zo ka yi masana'antu kana son kankari kankari ka kaya ko ko ka sarrafa kayayyaki ba za su saya ina karfin dukiyar ba su saya Malam Shu'abu Idris kenan wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki a Najeriya a tattaunawar da na yi da shi a Abuja. Yanzu dai 'yan ƙasa musamman waɗanda ke zama Abuja da kuma yankinta sun fara shiga mawuyacin hali ganin irin sa'o'in da ake yi tsakanin anguwa da anguwa ganin irin tsananin matakan tsaro da aka fara ɗauka. domin a tabbatar da cewa hare-haren nan da suka fara shigowa Abuja ba su kawo ciki a lokacin da ake gudanar da irin wannan babban taro na kasashen duniya akan bunƙasa tattalin arziki na Najeriya da kuma kasashen Afirka ba. Don haka ne jami'an tsaro da 'yan sanda suke ta baiwa 'yan ƙasa bayani cewa a baiwa gwamnati goyon baya domin a tabbatar da cewa wannan taro an shi a nasara sau da irin tasirin da ake ganin zai yi ga sha'anin tattalin arziki na Najeriya bisa ga bayanai da shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan ya yi cewa lallai 'yan kasashen waje za su ga irin yanayi mai kyau da Najeriya ke da shi domin taimaka masu da ba su ƙarfin gwiwa na saka jari ko kafa masana'antu a cikin ƙasar umar faruk musa amurka a abuja najeriya